kaɗan kenan daga cikin shagulgula da kaɗe-kaɗe da aka yi a babban birnin taron najeriya abuja kenan a shirin share fage na kasataccen taron tattalin arziki na duniya da za a fara shi gadan a abuja Yau dai mahalarta taron su yi mu'amala tsakaninsu tare da gabatar da jawabai akan manufofi da hanyoyi da hikimomin da za a bi wurin bunƙasa tattalin arziki na al'umma da kuma haɗa kai na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da taron idan aka kammala shi zai tasiri bisa ga manufar da yasa aka shirya shi. bayan jawaban ne na tuntuɓi ɗaya da cin wakilan najeriya a gurin wannan taron shine dr muhammad pate tsohon minista na kiwon lafiya wanda ya mun karin bayani a kan muhimmancin wannan taro a daidai lokacin da ake cewa kasar najeriya na gaba-gaba a bunƙasar tattalin arziki amma al'ummata suna ƙara yin talauci aka duba a ƙauyukanmu da jama'an mu musamman ma arewacin ƙasar najeriya za ga cewa akwai matsaloli da har yanzu suke da mutane wannan ci gaba da aka samu a takarda bai kai ga mutane sun ji a jikinsu ba akwai matsaloli na kwanciyar hankali tashi hankali ke faruwa kamar yaran da aka akwai matsaloli na neman aiki da samun abin yi ga matasanmu akwai matsaloli na harkoki na ilimi akwai matsaloli na harkoki na lafiya da dai wasu abubuwa da suke damun jama'a fatanmu shine wannan tunda aka ce tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa a takarda mu yi fata a ɗan ba da wani daɗewa ba ya fara taɓa jikin mutane su ma su samu amfanin wannan bunƙasan tattalin arziki wannan taro muna fata wanda suka zo suka yi da ita gwamnatin tarayya da aka zo aka mata da ƙasashe da suka zo za su fahimci matsalolin da suke faruwa a najeriya kuma ya zamanto bayan sun tafi tattaunawa da za su yi ya zamanto mutane sun ji a jikinsu amma kai baka damu ba cewar kana cikin wanda za su gabatar da kasidu a wurin wannan taro amma kuma maganar sace 'yan matan sama da 200 a yankin borno kamar yana neman ya taushe tasiri ko ficen da wannan taron zai yi to eh, da yamman nan mun yi wani taro a ɗaya wurin da ake taron kuma a wurin ga wanda suke taron baki da suka suna sa wani tambari mm. wanda yake nuna bakin cikinmu gabaki daya da abin da ya faru a borno eh, na yara 'yan mata da aka sace da har yanzu ba a sayin da suke ba dukanmu nan da wani mai hankali dole ya yi bakin ciki da cewa wani abu ya faru kana ganin matsalar kasar najeriya ala misali na cin hanci da kaɓar rashawa rashin kamar wutar lantarki da rashin kwanciyar hankali ko zaman lafiya zai sanya wasu su yi izgilancin saka jarinsu ko tunanin saka jari a najeriya a daidai wannan lokaci to ai kamar da ake tattaunawa matsala ɗaya dai shine na shugabanci shugabanci ba wai na mutum ɗaya ko mutane biyu ko uku ba shugabanci a matsayi matsayi a gwamnatance a kuma bayan gwamnatance shugabanci mai adalci domin kasashe da suka samu wannan shugabanci zaga cewa masu saka jari suna sukan je wurin ko da ba su samu riban da suke samu eh, ko da riban da samu kaɗan ne za su dubi wannan su ga tsarin yanayin rayuwa a yanzu musamman ma yadda aka samu wannan yara da aka eh, ɗauke su da kuma a yi wannan kashe-kashe da ake ta yi duk wani mai saka jari sai ya yi dogon tunani kafin ya sa saka jari shi zai dore domin bai san menene zai faru ba muna fata ya zama cewa wannan abu ya zama ya kwanta domin masu ka jarin su zo da kansu kuma su sa jarin nasu yadda zai bunƙasa talin arzikin to amma akwai abu daya dole a saka shi ya zamanto akwai adalci a cikin saka jarin ma domin ba za a zamanta bangare daya na ƙasa ko wani bangaren shi ba shi wani kuma bangaren yana da shi wato an aka daɗe ana haka zai raba kan al'umma eh, wato bukatan ƙasa shine duka jama'anta zamanto kansu haɗe a haɗin kansu nan kuma shi ma kanshi adalci ne kwararre akan sha'anin kiwon lafiya kenan dr muhammad pate tsohon minista na kiwon lafiya a najeriya a gurin shagulgulan farko na buɗe taron da za a yi gobe a abuja wanda ya samu halartar shugabannin ƙasashe da ministoci da ƙusoshin gwamnati da attajirai masu saka jari daga ƙasashen duniya daban-daban wanda za a yi kwanaki uku ana yin shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria